بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسنف رحمه الله وفي الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتنة قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالحزن من تركه من جبار كسمه الله ومن اتقى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يقلق على كثرة الرد ولا تنقضي أجائبه من قال به سبب ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم وقال الله تعالى في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال في كتابه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فلما الذين تفرقوا فساروا أحزابا وشيعا وحمد الذين اتفقوا وصاروا جميعا مؤتسمين بحبل الله الذي هو كتابه شيعة واحدة للأنبياء كما قال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم وإبراهيم هو إمام الأنبياء كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إلى أن قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 ها 24 ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1431 wanda ya zo daidai da shida ga watan bakwai biladiya ta 2010 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi ko kuma darasi mai suna baghyatul mushtaq fi sharh risalat shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ali iraq wato sharhin sakon da ibn taymiyyah ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine majalisunmu na biyar a jerin gwanon majalisunmu a wannan masallaci mai albarka wannan shine 119 idan ba a manta ba ibn taymiya yana magana akan alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ingantattu waɗanda su ne za su raba dukkan wata rigima kuma su ne za su haɗa kan musulmi babu abin da zai haɗa kan musulmi sai komawa ga littafin Allah alkur'ani da kuma rike sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ta hanyar bibiyar hadisansa da suka tabbata da watsar da dukkan wasu abubuwa da suka ci karo da alkur'ani suka ci karo da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama kowane ne ya faɗe su kuma daga kowace irin kungiya suka fito wannan shine abin da ibn taymiya yake shimfiɗa da shi domin ya nuna wa su waɗanda yake rubuta ba wannan sako ya nuna musu abin da zai haɗa su abin da zai sa su zama abu ɗaya dunkulallu su zama tsintsiya ɗaya tsintsiya matsaurin ki ɗaya to yana magana akan alkur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama domin ya kunshi sako na ƙarshe kamar yadda ya saukar masa da sunnarsa wato bayanin da manzo sallallahu alaihi wa alihi ya yayi na ayoyin alkur'ani waɗanda ake ce musu sunna ko kuma alkur'ani yake kiran su alhikma wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikma din nan kamar yadda malamai suka yi bayani ita ce sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to shi ne ya kawo wani hadisi shahararre wanda imamu tirmidhi da waninsa suka rawaito shi yace wa fil hadith mashhuri allazi rawahu tirmidhi wa ghayruhu a cikin hadisin nan shahararre wanda imam tirmidhi da waninsa suka ruwaito عن أمير المؤمنين علي ali ibn طالب رضي الله عنه daga sarkin muminai aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أيدي صلى الله عليه وسلم يتي فتكون فتنة wata fitina za ta kasance qultu sai na ce in ji sayyidina ali famal makhraju minha ya rasulullah to menene mafita daga wannan fitinar ya ma'aikin Allah qala sai yace kitabullah littafin Allah fihi naba'u man qablakum a cikin sa akwai labarin rukan waɗanda suka gabace ku wa khabaru ma ba'dakum da labarin abin da zai zo daga baya wa hukmu ma bainakum da hukuncin abin da ke tsakaninku huwa al-faslu laysa bil hazl shine wato shine mai raba gaddama shine raba gaddama laysa bil hazli ba kakaci bane ba wata bane man man tarakahu min jabbarin kasama Allah duk wani mai taurin kai wanda zai watsar da alqur'ani to Allah zai karya shi wa man ittaghal huda fi ghayrihi a Allah wanda duk zai nemi shiriya cikin wani abu ba alqur'ani ba Allah zai batar da shi wa huwa hablullahi almatin shine igiyar Allah mai karfi wa huwa dhikrul hakim shine ambato ko tunatarwa mai cike da hikima wa huwa siratul mustaqim shine kuma tafarki madaidaici wa huwa allazi la tazighu bihi al-ahwa shine wanda zukata ba za su karkace ba saboda shi wala taltabisu bihi bihil alsun harasa ba za su rikirkice ba wajen karatunsa wala yaqlaqu ala kasratir raddi ba zai tsufa ba saboda yawan maimaita shi wala tanqadi ajaibuhu abubuwan mamakin sa ba za su kare ba man qala bihi sadaq wanda yayi magana da shi to zai yayi gaskiya wa man amila bihi ujr wanda duk yayi aiki da shi zai samu lada wa man hakama bihi adal wanda duk yayi hukunci da shi to yayi adalci wa man da'a ilayhi hudiya ila siratin mustaqim wanda duk yayi kira zuwa gare shi to an shiryar da shi zuwa ga ko za a shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici wannan hadisi imamu tirmidhi ya ruwaito shi haka nan addarimi da imamu ahmad duk sun ruwaito shi ta hanyar wani mutum da ake kira al ibn abdullah al-a'wa al ibn abdullah al-a'wa shi kuma ya ji daga ali to maganar da malamai suka yi akan al ibn abdullah al-a'war ita ta sa wannan hadisi ya zama mai rauni ta bangaren isnadinsa al ibn abdullah al malamai da dama sun raunana shi wasu ma har suka tsananta magana dangane da shi suka tume shi da ƙarya shek Nasiruddin Al-Albani a shannin da yawa al'asirar su fahawiya yana cewa wannan hadisi ta fuskar ma'ana yana da daɗi yana da kyau amma ta fuskar isnadi yana da rauni tana yi wa ta kasance maganar sayidna Ali wato wannan maganar ta sayidna Ali shi al ibnu ibn abdullahi al-a'war yayi kuskure wajen dangana ta da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ana samun wannan a cikin harkar hadisi wato a samu wani sahabi ko wani tabi'i yayi wata magana mai daɗi mai ma'ana mai kyau wacce take cike da da wa'azi da izina sai wani wanda yake ɗan jigari jigari irin mu sai yanzu wannan masu zai dauka hadisi ne saboda bai iya tantancewa ba tsakanin hadisin da ba hadisin ba sai ya ta hadisi ne musamman ya kai da daɗi da azanci shi nan zai jingina manzo sallallahu alaihi wasallama ana samun wannan a cikin ilimin hadisi da yawa na ga hadisan da asalin su maganar wani sahabi ce amma an mai da ita hadisin manzo Allah ko kuma asali maganar wani tabi'i ne amma an mai da ita hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam to shine Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yake cewa la Allah wanda ya kasance shi ma asalin sa magana sayyidina Ali ce radiyallahu anha anhu fa akhfa al-harith fa rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam harith ibn Abdullah al-A'war ya kuskure ya dangana abin ya dangana maganar zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta fuskar ma'ana babu shakka wannan magana haka take babu wata gaba a cikin wannan magana wacce ba gaskiya ba hadisin yace saka kunu fitna wata fitina za ta kasance wato wata fitina za ta zo wani bala'i mai zurfi mai girma zai faru cikin wannan al'umma wasu malamai suka ce fitinar da ake nufi a wannan hadisi ita ce fitinar da ta faru a kankanin sahabbai wato rigingimu da suka faru a zamanin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu tsakankanin mutanen iraki da kuma mutanen sham ko tsakankanin bangaren aisha radiyallahu ta'ala anha a tare da ita akwai talha ibn ubaidillah da zubair ibn al-awwam da kuma mutanen iraki ko mutanen dinna ali wasu malamai suka ce wannan fitina din ake nufi wasu suka ce ana nufin bayyanar ta tarawa waɗanda muka bayanin su a farkon wannan darasi bayyanar su wannan fitinar ake magana wasu suka ce ana fitinar ana magana fitinar dujal ne lokacin da dujal zai bayyana wasu ma suka ce ana nufin wannan dabbar aljassasa wacce Allah yake cewa ah, wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun wannan dabbar da Allah zai fitar a ƙarshen a duniya ƙarshen duniya alamar tashin alkiyama za ta bayyana tana yi wa mutane magana tana nuna dan wuta ta nuna dan aljanna wasu suka ce wannan ake nufi amma abin da ya fi kama ya zama shine fitinar da ake nufi a nan shine maganar abinda ya faru na rigingimu da fitintunu tsakankanin sahabbai ko a zamanin sayyidina ali wanda aka rabu gida biyu wasu suna tare da sayyidina ali mutanen iraki wasu kuma suna tare da muawiya mutanen sha wannan fitinar ake nufi sannan kuma kowace ma fitina da za ta bayyana a cikin al'umma wannan abin da ya zo cikin wannan hadisi shine mafita din sawa'un waccan fitinar ko kuma ma wacce fitinar wannan fitina da ita ce farkon fitinar da al'umma ta fara gani wadda ta zama ta girgiza al'umma sosai don haka ita ce farkon wanda za ta shiga ƙarƙashin wannan hadisi sannan kuma dukkan wasu fitintunu da za su biyo baya wanda za su auku tsakanin musulmi to wannan abin da ya zo cikin wannan hadisi shine mafita shi yasa ce wa mal makhraju menene mafita mal makhraju minha menene mafita daga wannan fitinar wato wace hanya ce mutum idan ya bi zai kubuta zai tsira wannan fitinar ba za ta shafi addininsa ba wannan fitinar ba za ta taba lafiyar aƙidarsa ba me zai yi ya samu kubuta ko irin yanzu halin da musulmi suke ciki a yanzu ana cikin wata babbar fitina ta yadda addinin musulunci aka yi masa a ayaga kowa ya yabi wani bangare ko ya ɗauki wani bangare a matsayin shine musulunci ko kuma wasu akidoji suka bayyana sababbi waɗanda ake ce musu musulunci alalun ba musulunci ba ne ko ake taɓa bayan allah da sunan musulunci kaga duk wannan ba ƙaramar fitina ba ce a cikin al'umma to in wannan ya faru menene mafita za ka tsaya ka ce kai kawai haka nan kai kana ganin kawai mutum ya rika sallah kawai to kai sallah ba ka da aƙida ai dole sai kana da aqida mutum ya ce kawai rinka sallah da azumi dole yana da aqida shi yasa ba yadda za a ka zauna ba ka da aqida dole akwai abin da ka yadda akwai abin da baka yadda ba ita kanta sallar a akwai sallar sunna akwai ta bid'a don haka dole kai iri kai kai daya ko kai ta sunnar ko kai ta bid'a amma ka ce kai kawai za ka rika sallar ka da azumi kai kai normal musulmi to yanzu normal musulmi kuma to dole dai ka yi a bisa wata karantarwa to in ma dai kai a bisa karantarwa ta sunna sallu kama ra'aytu muni usalli ko kuma kai sallu kama a aba aka yi sallu ya daga aka tashi a gargajiya ana sallah kai ma ka rika yi an gama sallah a yi maka addu'ar bayan sallah karshe a zo da katafila daga dole dai kai daya to idan wannan idan mutum ya samu kansa cikin irin wannan to ne manzo sallallahu alaihi wasallama kasancewar babu wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bari wanda zai fitar da al'umma daga cikin duhun da take ciki fata ya gaya mata shi kiman makaraju menene mafita kala sai ce kitabullah littafin Allah wato mafita shine riko da littafin Allah wato kamar an yi harfin mudaf an bar mudafun ilai ai at-tamassuku kitabillah ko at-tamassuku bi kitabillah riko da littafin Allah riko da littafin Allah yarda da shi da farko ka yarda cewa wannan littafin Allah ne ko maganar Allah ce sannan ka karance shi ka fahimci abin da yake faɗa sannan ka yi aiki da shi wanda shine riko da littafin Allah ka yi aiki da abin da ya karanta to shi da yake fihi na ba'u ma qablakum a cikinsa akwai labarurrukan abin da ya gabace ku wato na na al'ummomin da suka wuce Allah ya ba da labarukan al'ummomin da suka gabata tun daga halittar annabi Adamu to tun kafin ma a saukar da shi duniya Allah ya bada labar da duniyar ya ya ta haɗu sannan aka yi maganar saukar da annabi Adam alaihi salam sannan kuma sauran annabawa da al'ummominsu da yadda suka yi ta ta furza da su da yadda aka yi ta aran gama tsakanin annabawa masu kira zuwa ga bautar Allah shi kaɗai da waɗanda kuma suka gare suka ce ba za su bauta wa Allah ba sai dai su bauta ma wani Allah da yadda karshen su ya kasance Allah ya bawa annabawa nasara ya kuma halaka ya halaka magabtan su wanda har zuwa aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah maɗaukin sarki ya labarta mana aiko shi da kuma abubuwan da suka wakana bayan aiko shi ga irin maganganun da da shawa da kafirai suka yi kai to kaga alqur'ani duk ya kunshi labarin abinda ya gabace mu na al'ummomin da suka wuce duka tun daga kafuwar duniya hakanan wa khabaru ma ba'dakum da labarin abin da yake bayan ku wanda zai zo ga baya su ne al'amuran da za su zo na alamomin tashin alkiyama da abubuwan da za su wakana a ranar alkiyama Do alkur'ani ya labarta wannan ya gaya mana sharuɗan da su ne alamar tashin alkiyama sannan kuma ya labarta mana abubuwan da za su wakana a ranar alkiyama tun daga tashin dan adam daga kabarinsa har zuwa tara su a mahshar har zuwa yi musu hisabi tsallake firadi, shiga aljanna ko shiga wuta Allah ya shi mu to alqur'ani ya labarta wannan kaga ya labarta labarin da bai ma zo ba nan gaba zai zo wa hukmu ma bainakum kuma shine hukuncin abin da ke tsakaninku wato duk abin da ya wakana a tsakaninku shi yake shi yake hukunci a kansa sawa'un kafirci ne alkur'ani shi zai tantance kaza kafirci ne ko imani ne shi zai hukunci akan abu kaza imani ne ko da'a ga Allah da manzansa alkur'ani zai hukunci akan da'a ga Allah ko da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallama ko saban Allah alkur'ani zai yi bayanin wannan kamar yadda shi yake bayanin halal shi yake bayanin haram da sauran abubuwan da shari'ar musulunci ta zo da su da sauran hukunce-hukunce wanda musulunci ya kunsa da alkur'ani ya yi wannan bayani ko dai ya yi bayanin a dalla-dalla ko kuma ya yi bayanin a dunkule suna da zo ta ƙara fasa wannan bayani a ƙara faɗaɗa shi wanda duk dai yana ƙarƙashin bayanin shi alkur'ani shi ne ma'anar wa hukumu ba bai na kun sannan yake huwal faslu shi ne raba gaddama shi yake bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya idan ana gaddama abu kaza gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to alkur'ani shi zai bambanci shi zai raba wannan gargama ya hukunta wa mai gaskiya gaskiya ya hukunta mai karya karya alkur'ani shi yake wannan ko kuma shi ne wanda ya kunshi bayanin abin da ake nufi da gaskiya ya kunshi bayanin abin da ake nufi ba abin da ba gaskiya ba ya kunshi bayanin abin da yake daidai ya kuma kunshi bayanin abin da yake kuskure kuma shi ya kunshi bayanin abin da za ka yi ka sami lada da kuma abin da za ka yi wato ka samu alhaki ka samu zunubi laisa bil hazli alqur'ani ba kakaci bane ba surutu bane mara ma'ana alqur'ani ba wasa ne. alkur'ani dukkaninsa gaskiya ne babu wata kalma ballantana jumla wacce ba gaskiya ba la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid ƙarya ba ta zuwa da gare shi daga gaba gare shi ko ta bayan shi wato babu ta inda ƙarya za ta shiga cikin alƙur'ani za ka dukkaninsa gaskiya ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa innahu la qawlun faslun wa ma huwa bil hazl magana ce daki daki shine mai babbe mai raba gaddama sannan kuma ba ka bane ba surutai bane marasa ma'ana ko kuma alfaslo ana nufin shine wanda ya yi bayanin komai filla filla daki daki wato babu wani abin da dan adam yake buƙatar sa a rayuwarsa face Alƙur'ani ya nuna shi ko dai ya fito ya nuna shi ƙarara ko kuma yayi masa hannunka mai sanda a kansa kamar da Allah ya ce wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin Allah ce mun saukar maka da alkur'ani tibyanan li kulli shay dan ya zama bayani ga dukkan komai bayanin nan ko dai ya zama bayani ne mufassal ko kuma ya zama bayani ne mujmal sunna ta zo ta ƙara fayyace wasu abubuwa to alqur'ani shi ya zo da wannan sai ce man tarakahu wanda ya bar alkur'ani ya ki imani da shi ko ya bar alkur'ani ta hanyar ƙin aiki da shi min jabbarin na mai tsaurin kai qasamahu Allah ubangiji zai karya shi wato zai halaka shi ya karya wuyansa asalin qasmu yana nufin al wal ibana al shi shine karya abu ko kuma datsa abu to duk wanda yake saboda taurin kai ya kangare wa alkur'ani ya imani da shi ko ku a'a ya yarda alkur'ani magana Allah ce amma bai yarda ya yi aiki da shi ba to Allah maɗaukin sarki zai karya shi ko dai ya halaka shi ko kuma ya karya hujjarsa ya zama da idan wani abu yake kiran mutane zuwa gare shi sabanin abin da alkur'ani ya zo da shi ubangiji ya karya wannan hujja da yake riko da ita sabanin wanda ya aiki da alkur'ani ya yi imani da alkur'ani sannan ya yi aiki da shi to allah maɗaukakin sarki zai ɗaukaka shi zuwa ga martaba mafi ɗaukaka ta kamala to kaga wannan addu'a ce manzo sallallahu alaihi wasallam yake khabar ne lakinnahu mutadamminu lid-du'a ta duk wanda baya san alqur'ani baya imani da alqur'ani ko baya san aiki da alqur'ani kamar annabi yana cewa Allah ka kariya shi wa man ittaghal huda fi ghairihi aballahu Allah wanda duk zai nemi shiriya fi ghairihi wato cikin wani littafi ko cikin wata magana ko cikin wata kungiya ko wata tafiya wacce ba ta kunshi abinda alkur'ani ya zo da shi ba littafin da ba shi da alaka da alkur'ani littafin da ba shi da alaka da musulunci a ce sanan ne za ka nemi shiriyar ka to sai ubangiji ya batar da mutum Ya ce wa huwa hablullahi almatin shi alkur'ani igiyar Allah ce karfa wato kakkarfa ita ce za ka riƙe kuma har ka kai ga zaki ta kai ka tudun yin tsira da zarar ka riƙe wata igiyar ba wannan ba to babu inda za ka je igiyar za ta tsinki da zarar kuma ta tsinke mutum ya gama an gama da shi wannan kamar yana ishara zuwa ga faɗar Allah wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku kada ku rarrabu sannan yake huwa zikirul hakim shine zikiri wato ambato mai cike da hikima wato shine abinda Allah yake faɗa yake ambata magana da take cike da hikima koko shine wato abinda dan adam zai wa'azantu da shi ma ya tazakkaru bihi wa yatta'izu bihi al-insan abinda dan adam zai wa'azantu da shi wanda yake cike da hikima hikima wacce ke da wato ta aikace ko hikima a ilmance ko kuma alkur'ani shine wanda yake hukunci akan dukkan wani littafi ko yake hukunci akan dukkan wani mukalla wani da Allah ya tallafa masa aiki yake hukunta masa yayi aiki da wannan abin da alkur'ani ya zo da shi ko kuma shine wanda ayoyinsa suke cike da gwaninta da ƙwarewa, wanda ginansa yake gini ne mai ƙarfi ba zai rushe ba har zuwa tashin kiyama kuma babu wani cikin halittu mutane ko aljanu wanda za su zai iya kawo wani abu kwatankwacinsa ko kuma a anan ana nufin ɗaukaka wanda duk zai rike alƙur'ani to zai samu ɗaukaka wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun wa innahu shi alqur'ani la zikrun laka ay da sharafun laka ɗaukaka ce gare ka wani ƙaunika da kuma al'ummarka wanda duk wanda suka riƙe alƙur'ani su za su samu ɗaukaka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin ubangiji na kamar martabar wasu mutane ta hanyar wannan alƙur'ani sannan kuma ya kaskanta martabar wasu ta hanyar wannan wato wanda suka riƙe shi suka yi aiki da shi ya ɗaukaka martabar wanda kuma suka yi watsi da shi suka ki aiki da shi ko ma suke yin kokarin kawo abin da ya saba masa ubangiji ya karɓar da martaban su sannan yace wa huwa siratul mustaqim shine tafarki madaidaici tafarkin da yake alqawim almutawassit a tsakiya wanda babu zulaki a ciki babu wuce iyaka sannan kuma babu sakaci da gazawa haka abin da yake cikin alkur'ani tsakatsakiya ne kamar yadda duk abin da Allah ya kawo ya tsora wannan al'umma a kai tsakakake ne wanda za ka ga Allah kun ummatar wata ba saboda haka babu wuce iyaka irin ta Yahudawa da jafa'i irin nasu sannan babu sakaci da lalaci irin na Kirista sai zan musulmi a kake yake bai zama ya wuce iyaka ba har ya kai yana yin jafa'i ma bai kuma zan ya yi sakaci ba ya rika karɓar wasu abubuwa mana ta tushe kamar yadda kirista suke yi sannan yake wa huwa allazi la tazibu bihin ahuwa'u shi ne wanda zukata ba su karkacewa ta hanyarsa wato duk wanda zai bi shi duk zuciyar da za ta bi alƙur'ani to ba za ta karkace ba duk soye-soyen zuciyar mutum in za su dace da abin da alƙur'ani ya zo da shi to ba zai karkace ba sabanin wanda zai zama soye-soyen zuciyarsa kawai yake bi babu ruwansa da tunanin abin nan da yake so ya yi daidai ya dace da alkur'ani ko kuma ya saba alkur'ani to kaga anan zai karkace wannan yana nuna cewa dukkan wasu wanda suka karkace to sun saki alkur'ani amma in dai za su rike alkur'ani to qur'ani shi zai miƙar da zukatansu yanzu abin da duk suke kudircewa gaskiya ne aikin da za su yi da gaban su gaskiya ne amma da zarar ka ga sun karkace aqidan su sun zama na banza to alqur'anin suka saki haka da in ka ga ayyukan da suke ya sun zama bid'a to sun saki alqur'ani ne shi alqur'ani inda aka rike shi to soyayya zuciya ta ba za su ja mutane zuwa ga karkacewa ba kamar da Allah ce wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kuma wannan gaba din har ila yau zaka iya cewa huwa allazi la tazigu bihi al-ahwa shine wanda soyayyen zukata ba za su iya karkatar da shi ba sai zama ba'un din nan tafihi wato ba'un din nan ba'un tilit tafi ay la tuzihu al ahwa wato soyayyen zukata ba za su iya karkatar da shi ba abinda ake nufi duk wani dan bid'a da zai ce zai yi amfani da alqur'ani don tabbatar da bid'a ta ba zai ci nasara ba duk sanda zai jawo aya alqur'ani ya kokarin bankara ta dan ta dace da bid'arsa ko ta dace da aqidarsa tini za a gane za a gane wato asirinsa zai tono tini za a fahimci cewa wannan ayar ai ba ta da alaka da da abin da kake faɗa zaka shi alqur'ani yana nan ubangiji ya tsare shi yadda ya tsare haruffansa haka ya tsare ma'anoninsa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ubangiji ya saukar da alqur'ani ya tsare ma'anoninsa ya tsare haruffansa sai da ba za ka iya canza wani harafi ka sa naka ba ko ka tsara ko ka cire ba za ka iya yin wannan ba da zarar ka kuskure to za a fahimci cewa a nan ka kuskure inda gangan kai za a gane to haka nan ma'anar ma da zarar ka bankara ma'anar to akwai waɗanda Allah ya ba su ilimin da za su fahimci cewa wannan ma'anar da ta ba wa wannan ayar ba haka take ba ko inda kake so ka tusa bid'ar ka ba za ta shiga ba don haka babu yadda za a yi san zuciya ko bid'o'i su iya karkatar da alkur'ani ba zai yiwu ba sai za ka ga duk mas'aloli da ake kai fiki da dan bid'a a kansu in ya zo karanta alkur'ani ya hujja da su da ya faɗa kai da kanka ma sai ka bushe da dariya don za a ga ah, to me alaƙar wannan aya fi sabilillahi da ka aya tana magana kan wani abu daban sannan ko bid'ar da kake kiran mutane zuwa gare ta wani abu ne daban kamar kamar kamar yan bid'ar da suke karfafar maulidi a karfafar maulidi a ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi huhu falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un ce to maulidi kenan to ina maulidin to sai an shiga sabaka ne a ce ai annabi rahama ne kuma an ce ai farin ciki da rahama wanda zalika to ai farin ciki ni ma ina farin ciki amma ban yi maulidin ba ko ta yi maulidi da aka yi farin ciki ka yarda sahabbai sun yi farin ciki mu je ayat tana nufin annabi to ka yarda sahabbai sun yi farin ciki da annabi ko ba su yi ba sun yi to kai irin nasu ba su kuma ta tsari ni yanzu irin naka ne bai yarda da shi ba ka yi irin yadda suka in kuma ka ce a ah, su ba su yi farin ciki ba ke da bakin ciki da a aka in ka yarda sun yi farin ciki to irin nasu muke so a yi ba shi nan ba kaga ba yana za a iya iya bantsar aya to shine wa huwa allazi ji tujibu bihi al-ahwa wa la tantabitu bihi al-alsina ta ba za su rikirkice wajen karatunsa ba wato ba zai wahala ga mu'mine su karanta shi ba ko da ko ba laraba bane kuma gashi nan kana gani Allah ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika eh, zakira bihi al-mu'minina wa tunzira bihi qauman lujja haka muka sauƙaƙe maka alqur'ani bi lisanika da harshenka domin ka kai gargaɗi don kai tunatar da muminai da shi sannan kuma ka yi gargaɗi ta hanyar Al-ƙur'ani ga mutanen da suke masu yawan husuma kamar yadda Allah ke cewa da kada sannar qur'ana zikri fa hal min muddakir lalle mun sauƙaƙe alqur'ani dan ya zan abin ambato abin wa'azi shi yasa za ku ga wanda yake balarabe da wanda ba ba balarabe ba kowa na iya ɗauka karanta sai ka ji wani in yana karanta alƙur'ani kun ba ka gan shi ba sai karanta da Allah wato ba shi ne saboda yadda za ka ji haruffan na fita sala sala amma watakila da ka zo ka gan shi ka ga sa sai ka ga ya fi abin nan gawayi baki amma in ba ka gan shi ba miliyar kawai ka ji sai ka rantsa da Allah ne limamin harami saboda zaƙin murya da daɗin murya da fitar da harfa sannan inda zai bar karatun alƙur'ani ya ce zai gwada yin larabci tofa ga shi dai su ma harfan da na alƙur'anin su ne dai amma da ya fara yin larabci kuma sai ka ji kamar ana gungura wani wani duro ko wani haka za ka ji larabcin rugu-gugu ba amma yana karatun qur'ani haka kowane harafi zai fito amma in ya bari yana larabci kuma sai ka ji ba kanta to kaga wannan ita kanta mu'jiza ce ta alqur'ani in ban da alqur'ani babu inda zaka ga kana karanta yare lafiya lafiya amma in ka bar ka koma wani naka kuma sai ka ji daban ta kasa to shine wala tattabitu bihi al-alsina wala yasba'u minhu alulama malamai ba sa koshi da shi wato malamai ba sa koshi da shi ma'ana ba za su kai tikewarsa ba za su ta bincike a ciki in yau ka karanta ayoyi gobe ka zo kana karanta sai ka fahimci wasu abubuwan da je baka fahimce su ba jibin kana karanta sai ka fahimci wanda baka fahimce su a je ba haka duk sanda ka ƙara tutsawa cikinsa kuma yana kara fito maka da ma'anoninsa masu tsada saboda haka babu yadda za ka koshi da shi wala ya yaqlaqu an kasratir raddi yawan maimaita shi wato baya tsufa don yawan maimaita shi wato dan kana yawan karanta shi ba za ka ji ya ka ba ya gudure ka ka duba tun tasowar kake karanta Qur'ani amma duk sanda ka zo kana karantawa sai ka kamar yanzu ne ka fara ba za ka taba jin cewa karatun nan kai ya gundure ka ba ya ishe ka amma ɗau kowace irin magana ta kowaye ka rika maimaita ta ka rika maimaita ta sai ka ka gurgure ka sai ka ta ishe ka to banda alqur'ani duk sanda kake ƙara kara karanta shi kana ƙara samun kuma wani ɗanɗanon sa na wani ɗanɗano na musamman ko da ko baka fahimtar abin da kake karantawa wala yanqadi ajaibuhu abubuwan mamakin sa ba sa karewa wato abubuwan da za a fito da a fito da su daga alqur'ani na ma'anoni masu ban mamaki wani abu ne da ba zai kare ba shi yasa har alkiyawa ta tashi ana maka tafsiri duk shekara sai ka ji abin da baka taɓa jin shi ba duk shekara sai an fito maka da wasu ma'anoni da ƙarƙashin ayoyin Allah wanda ba su taɓa jin su ba wannan abu ne da ba zai kare ba man qala bihi sadaq wanda duk yayi magana da alqur'ani wato ya bada wani labarin da alqur'ani ya bada shi ko ya kawo wani hukuncin da alkur'ani ya kawo shi ko ya yi wani bayanin da alkur'ani ya yi bayani ya yi shi to ya yi gaskiya ko ya yi magana da ya dogara da alkur'ani a cikinta to wannan shi ya yi gaskiya wa man amila bihi ujr wanda duk zai aiki da shi to zai samu lada to za a ba shi lada babba domin duk abin da alkur'ani ya zo da shi makarimul akhlaq halaye ne na kwarai ayyuka ne a amalin saliha za ka duk abin da za ka ɗauka na alƙur'ani ka yi aiki da shi wani amalin salih ko aqida sahihiya ko al'amalin salih ko alkhuluqul hasan to kaga kana da lada a cikin wannan wa man hakama bihi adal wanda duk yayi hukunci da shi ko dai ya hukunci a karan kansa da Alƙur'ani ya hukunta abin da yake ji a zuciyarsa ko yake aikatawa da gabansa ya yi hukunci da alkur'ani to ya yi wa kansa adalci ko ya yi hukunci tsakankanin mutane da alkur'ani to ya musu adalci domin babu wani abin da ke cikin alkur'ani sai adalci sai gaskiya wa man da'a ila yahudi ila siratul mustaqim duk wanda yayi kira zuwa ga alkur'ani to wannan an shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici wato duk wanda ya kirawo halittu zuwa ga imani da alkur'ani da aiki da abin da alkur'ani ya kunsa babu shakka wannan an shiryar da shi zuwa ga tafarki ce. sai malai ya ci gaba da cewa wa ta'ala Allah ta'ala fi Allah ta'ala ya ce wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu bayan ya kawo falaga alkur'ani kamar yadda cikin wannan hadisi sai kawo maganar to to ku rike alkur'ani da sunna waɗannan idan har mun yadda ni mu da ku duka su ne jigo wato alqur'ani da kuma bayanan da manzo sallallahu alaihi wasallam yana alqur'ani nan in mun yadda su ne jigo to su ne za su hada kanmu sai mu dawo mu rike su gaba daya wa atasimu bi hablillahi jami'an duk mu rike wannan igiyar ta Allah wato kada ya zama na kowa ya rike tashi igiyar kuma mu ce mu hada kai kamar yadda wasu suke so a yi sai ce a haɗa kai kowa ya rike nashi a'a to ya za a haɗa kai kai ka kama ka sa gaban ka gabas ka nufi gaba, wani ya yi yamma wani ya yi kudu wani ya yi arewa wani ya yi tsaya kuma duk a ce duk kun haɗu ya za ku haɗu ba zai yiwu ba sai dai in mun sa alƙibla guda ɗaya ko wanda ya kama wannan abu ya riƙe wancan ya riƙe wani wanda ya riƙe kowa ya riƙe nashi kuma a ce duk a haɗu kaga wannan wasa ne ta lokaci ne shi yasa Allah da ya ce a haɗe a dunkule a zama abu ɗaya sai ya faɗa abin da zai dunkule mu abinda zai mai da abu ɗaya ne hablullah bai ce kawai mu dunkule ba kowa ya yi nashi sai ce wa atasimu bi hablillah ashe duk abinda ake rigima a kansa har ne zan an rarrabu to a zo a ɗora shi a kan shi sikeli na Alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu a auna shi da wannan idan ya hau kan sikeli shikenan wanda bai rike bai zo ya rike do a tafi tare in kuma ya zan babu shi daga baya ya zo to kowa ya haƙura to kaga anan wanda zai zo da bid'a shi yake kawo rarrabuwa ba wanda zai ce ai sunna ba ba wanda zai ce kitabu sunna ba don haka a zo kai kana cewa a zo a kitabu sunna wani yana cewa a zo a biwa ne ko a gino akan aqida kaza ko dariqa kaza wani kuma yana cewa a zo a gino akan alqur'ani da sunna sai a ce kai mai cewa a gino akan kai ne kake rarraba kan al'umma kaga wannan magana ba ta da ma'ana kai kai kake cewa a gino akan asali kai kake tafiya akan asali tafiya ake akan hanya cutar sai wani ya ratse wani ma ya kama ya ratse nan wani ma ya ratse can sai kuma aka zo aka ce aya kai duk kai ka kawo rabuwa kai da kake kan hanyar baka ratse ba to kaga wannan akwai kibewa ya kamata idan ana son a haɗa mutane to a faɗi abin da zai haɗa su din amma yaudara ce ka zo ka tara ƙungiyoyi ka ce duk a manta da duk saɓani a dunkule islam only to me islam only islam only wai kai musulmi ne musulmi shi kenan to shi islam ba shi da ƙa'idoji ba ya da wani littafi da Allah ya aiko annabi da shi har kawai sai a ce islam only dole akwai abin da zai haɗe mu shine alkur'ani da sunna shi yasa duk wannan tarurruka da aka taɓa aka yi ta yi a baya wai a zo a haɗa kan tsakanin kaza da kaza sai ga duk an watsa kuma kowa ya kama na shi to waye zai kaji ta yi yadda idan na zo na ce a yi sunna ita kaɗai kada a gwama musulunci da wani sabon abu sai a ce na kawo rabuwar kai ha to me na kawo na rabuwar kai ni ban ce ganawa a yi ba na ce a yi abin da musulunci kawai ya zo da shi sannan ga wasu abubuwa da kowa ya ittifaki kan cewa a asali babu su kowa ya ittifaki akan babu su shi wannan da yake kan waɗannan abubuwa bai saki ba to kuma niyya zan daina cewa mutane a zo a yi musuluncin mai kyau shi bai saki nashi mara kyau ba to sai a ce ai ka karya alkawari ai an yi ittifaki kan kowa ya nashi to ai wannan shine nawan in ce kaza ba kyau ko da wani yana yi shine nawan ne in na daina so na daina na ni sai da in kai ma za ka daina bayarwa ka daina bayarwa to wa zan hana da baka ba kowa ba amma kai kana bayarwa ni kuma ni ma nawan bayarwa ce ai in ce kakai ni ma bayarwa ne to shine ma da ya kawo bayan ya kawo wancan sai ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'a duk a rike igiyar Allah ita kadai kada a rarraba sannan a cikin alqur'ani Allah ya ce wa qala fi kitabi innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay lalle waɗanda suka rarraba addinin su suka daddara addinin suka wawa suka daddara ashi suka zama kungiya kungiya shi'a shi'a lasta minhum fi shay' ba kai ba su فذم الذين تفرقوا فصاروا احزابا وشيعا sai alkur'ani ko ubangiji sai ya zargi ya soki waɗanda suka rarrabu suka zama ƙungiya ƙungiya suka zama wato tsawa'is suka zama jama'a jama'a wa hamidan ta tafaqu wa saru jami'an sannan kuma ubangiji ya yabi waɗanda suka haɗa kansu suka zama abu guda ɗaya a dunkule mu'tasimina bi hablillahi suna masu riko da igiyar Allah alladhi huwa kitabuhu wanda shine littafin sa shi'atan wahidatan lil anbiya suka zama shi'a ɗaya ta annabawa duka kama qala ta'ala wa inna min shi'atihi la ibrahim wato anan kamar yadda muka faɗa ibnu taymiya yana husnul istihlal wato bude magana da wata siga ne mai ban ƙaye mai ban sha'awa kaga tunda zai yi magana akan shi'a sai ya faro daga kan sunan kuma ya faro da kan sunan kan shi'a din kalmar shi'a din nan ta zo a ƙur'ani ta zo a gurare daban-daban alƙur'ani wajen guri goma sha biyu kalmar shi'a da abin da aka tsago daga cikin kalmar shi'a ko shi'a ko shi'a duk shi'a jam'i ne na shi'a a shi'a jam'i ne na shi'a to jam'ul jam'i ne to guri goma sha biyu alqur'ani ya zo da wannan to anan ibnu taymiya yana so yayi raddi amma da wata siga tunda lallaci yake a zo a rike rigiyar Allah sai ki so yayi ishara zuwa ga waɗanda suke jirkita maganar Allah suna ɗora wa ayoyin alkur'ani abinda ba za su ɗauka ba suna wato fito da wasu ma'anoni daga ƙarƙashin su wanda ba sa ciki wato lafazin tashayyo da wasu ke kokarin su wato shi'a da yazo alqur'ani su ce a alqur'ani ma ya faɗi shi'a don haka mu muna da asali don haka mu dinnan Allah ya faɗi mu don haka duk mai so ya zama na Allah sai ya zuwa shigo cikin mu to shi ne ana ibn taymiya yake kawo wasu ayoyi da suka zo da lafazin shi'a wanda duka a ayoyin alqur'ani ka kafa babu inda shi'a ta zo da ma'anar shi'a kungiya masu cewa sai alin baiti suna zagin sahabbai babu inda alkur'ani ya zo da wannan ibnul jauzi yana da wani littafi sunan shi nusu hatu ayunun nawazir wanda yake hada abubuwa kalmomi masu ma'ana daban-daban da suka zo alkur'ani a wurare daban-daban to a ciki ya yi bayanin cewa ta kalmar shi'a da duk abin da yake da alaƙa da shi'a din nan fuska hudu ta zo alkur'ani ta zo da fuska hudu fuska ta farko ta zo da ba'anar rarrabuwa ƙungiyoyi firak ƙungiyoyi kamar ayat da malin ya kawo inna lazina farraqu dinahum wa kanu shi'an lalle waɗanda suka daddara addinin suka zama ƙungiyoyi daban-daban kaga anan kungiyoyi kalmar shi'a ce ta zo ko ba shi'a ba ce shi'an daga jam'i ne na shi'a shi'a jam'i ne na shi'a to na ana nufin shi'a wannan da ake ta kokarin raba mutane da ita to ka ce ita din ake nufi ai ba daɗi za ka ji ba dan nan suka akai ko yabo akai innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an in ka samu wani ɗan daru ya ce wanda suka daddaka addinin su suka zama yan shi'a bilan sabilu ya za ka yi da shi to ko da ya faɗa ka ɗin ba kuskure ba suka zama yan shi'a ma'ana suka mai da addinin su shi'a shi'a hukunce shi'ar wani ne wani ma ya ce shi kuma shi'ar wani ne tunda ka ce shi'atu ali wani kuma ce ni shi'atu usman ne wani ce shi'atu muawiya ka samu wani ɗan tabar gaza ma ce shi'atu yazid ne ni kaga an koma shi'a shi'a to innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay inna ma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun wanda suka daddara addinin su suka zama shi'a shi'a kaga nan ka shigo ko ka so ka shigo kana da awar kai shi'a ne to a ka shigo karkashin wannan aya. sannan Allah na cewa laqad arsalna min qablika fi shiya'il awwali wa ma yatihim min ayatin wa ma yatihim وما تأتيهم من آية إلا كانوا وما يأتيهم من ذكر وكلا من غير منا إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلقه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ألا مدوكتين سلسينا شوى وما أرسلنا قبلك في شيء في شيء الأول وما أرسلنا من قبلك في شيء الأولين فما أيقوا da wani manzo ba gabaninka fi shiya'il awwalina a cikin shi'o'i na farko kaga nan shi shiya'il awwali kalmar shi'a a nan yabo ne ko ku suka ne kuma ya tsihin min zikirin illa kano bihi yastanzi'un babu wani wa'azi da zai zo musu daga Allah fati suna izgili da shi Allah ce kazalika nasluquhu fi la qulubil mujrimin لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون kaga nan ba yabo ba ne. wato su yan shi'a da Allah yake magana a nan waɗanda Allah aiko annabawa daban-daban ya ce wa ma ya ce min zikirin ne illa kanu bi yastajiun babu wani ambato ko wa'azi da zai zo musu daga ubangiji ba sai sai suna masa istila izgili da shi yabo ne su wannan shi a din ba sai sai suna izgili da wannan ambatan da wa'azin da zai zo daga ubangiji Allah ce ka na nasluku fi qulubil mujrim haka muke shigar da shi wannan izgilin a cikin zukatan mujrimai ko muke shigar da alqur'ani a cikin zukatan su suna izgili da shi Allah ce la yu'minu bihi wa qad khalat sunnatul awwalin ba za su yi imani da shi ba alhalin sunnar mutanen farko wato abinda Allah ya mutanen farko ya wuce sannan sai Allah ce wa walau fatahna alaihim baban min as-sama'i fa dhallu fihi ya'rujun da za mu buɗa musu kofa a buɗe musu ƙofofin sammai duka su rika tattakawa suna shiga cikin sama ubangiji ya musu wannan dan ya nuna musu mu'jizar manzon Allah la qalu inna ma suhirat absaruna da sun ce kai wannan ba sihiri ne ba za mu yadda ba balla mu qawmun mashhurun mu mutane da aka sihiri kaga nan a shiyahu da awwalin kaga ba yabo bane kalmar shi'a nan ba ta zo da yabo ba suka ne ga ta kuma alqur'ani haka nan Allah madaukakin sarki ya ba da labarin fir'auna ya yace inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin ubangiji ce inna fir'auna ala fil ardi lalle fir'auna yayi girman kai a doran kasa waja'ala ahlaha shi'an ya maida mutanen masar gaba daya suka zama shi'an kungiya kungiya shi'a shi'a kaga shi'a fir'auna ya tabi'ifu ta'ifatan minhum ya kama wasu daga ciki ya bai da su bayi ya rika wahalar da su zabbi wa abda'ahu yana yanka ƴaƴansu wai sai nisa'u yana kyala matan. Allah innahu kana lil mufsidin fir'auna ya zan cikin mabarnata to ka kalmar shi'a na yabo ne ba ne bal a aiki ne na fir'auna shi ya rika mai da mutane shi'a shi'a shi'a shi'a maimakon duk su zama mabiya annabi Musa alaihi salam sai ya mai da su shi'a daban-daban haka nan Allah madaukakin sarki yana cewa min allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a wa la takunu min al-mushrikeen min allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a kada ku zan daga cikin mushrikai suwa waɗanda suka daddara addinin suka zama shi'a shi'a kaga shi'ar fa ba fa yabo fa alqur'ani to kaga anan ta zo da ma'anar ƙungiya masu bin wata tafarki guda ɗaya. haka nan tana zuwa da ma'anar al'ahlu wan nasab biyadi ko nasaba ko dangi kamar da Allah alqur'ani yazo kissar annabi Musa alaihi salam ah, ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مذل مبين النبي موسى عليه السلام يقول تشكين gari تشكين مسر ينا yawo باين يا zama saurayi matashi na karfi sai ya ga wasu mutane biyu na faɗa suna rigima haza min shi'ati wannan daga cikin jama'a sai wato daga cikin bani isra'ila daga cikin dangin sai wannan min aduwi wannan kuma daga cikin abokan gaban zai yake wato cikin kiddawa mutanen annabi fir'auna fastaghafahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi sai wanda yake daga cikin shi'ar annabi Musa wato dangin sa jama'ar sa sai ya nemi annabi Musa ya taimaka masa ya kawo masa dauki annabi Musa ya zo a fusace fa wa kazahu ya naushi wancan mutuwa fa qada alaihi nan da zai gama da shi irin duka ɗayan nan mutum ya je kasa da ya ga ka ce haza min amalin shaytan ba da niyyar ya kashe yayi ba wannan aiki dai na shaytan innahu azumun mudillun mubin sannan sai ya nemi gafarar ubangiji قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون غنيرا للمجرمين ya nemi ubangiji ya gafarta masa ubangiji ya gafarta masa tunda mai gafara ne yace to ya ubangiji ni'imar nan da saboda ni'imar nan da kai mun kai ya sai mun to ba zan taba zama mai goyon bayan masu laifi ba fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqa fa idha alladhi istanfarahu bil amsi yastasriqu qala lahu musa innaka laghawiyyun mubin فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين كاغا يتنشي أري زمان كاغا يتنشي أري زمان أبو يتوبة annabi musa ya kashe kifti mutumin da ya fito da gidan fir'auna sai ya gari a cikin masar yana ta kaffa kaffa kada asirin su saboda in banda wannan dan shi a tashi ba wanda ya san yayi ka'iban ya sarrafa, fa ila alladhi wa bil amsi yastasrifu sai ga wanda jiya din nan yace ya taimaka min ya tsokano wani fadan kuma yana cewa annabi Musa kawo mu sauki annabi Musa ce innaka lagawiyyun mubillun mubin kai dai batacce ne batarwa annabi Musa ya tafi ya taimaka masa falamma arada an فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما يعني ده يجي زي shakki wanda shi ne nasu wato ɗan ɓangaren fir'auna sai wannan ɗan shi'ar ya ce wa ƙala ya musa a turidu an taktula ni ni kashe nan zaka yi kaga ya tona asiri kaga an san an yi kisa din ba a sani ba sai shi gaban wannan ba isra'ila sai zai ni ma kashe nan zaka yi kamar yadda kai kisa jiya in turidu illa ta kula jabbaran fil ardi musa na kula kana so ka zama mugu a doron kasa amma turidu an ta kula musu ba ka so ka zama cikin masu kawo gyara to kaga wannan shi an cin dan Allah zai amfanin ka to daga nan kaga asiri ya to asiri ya to وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناس فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين عسيري يا كلكم وهي يكون اسيرنا kalmar shi'ar anan ba ta zo da kyau ba hakanan takan zo da nuna masu bin wani addini guda masu bin wani addini guda akan kirawo su su ma shi'a kamar yadda Allah madaukakin sarki ke tafawa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin ثم لا ثم لا نحضرنهم حول جهنم جثية ثم لا ننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إثية ثم لا نحن أعلم بالذي بالذين هم أولى بها سلية وبنجي كي شو قوى ربك لا ننسي ده وبنجي فلا نحشرنهم في من تكراسو والشياطين سورة شيطان دكا ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا مزود سوق بن جهنم سنا غرفاني اكن غورون ثم لننزعن من كل شيعة daga kowace shi'a mu ciro wanda ya fi kowa taurin kai daga cikinsu wato don ya jagorance su wato ya zama shi ne za fara tawa a gaba ya fara shiga azaba kamar da Allah ya faɗa a fir'auna ya kudu mu kawo mafi yawon alkiyamati fa'aura da humun nan shi zai jagoranci mutanen sara na gobe kiyama ya shigar da su wuta to cikin kowanne dandazon shi'a wato masu bin wani gurbataccen addini za mu ɗauko wanda yake mafi wato lalacewar cikinsu shi ne ma'ana sun mala nan zai min kulle shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahman itiya waye fi tsananin taurin kai ga Allah ثم لنحن أعلم بالذين auna أولى بها سبيلا to kaga kalmar shi a nan ba ta zo da ma'ana da ke yan wuta ke nan haka nan Allah na cewa laqad ahlakna ashya'akum fa hal min muddakir wa laqad ahlakna ashya'akum mun halaka wasu shi'a shi'a masu addini karkatacce irin akwai wanda zai wa'azantu Allah yana gaya wa Qurayshawa kamar yadda Allah yake cewa hila bainahum wa bain ma yashtahun kama fu'ila bi ashya'ihim min qabl aka shiga tsakaninsu da tsakanin abin da suke so kamar yadda aka yi wa ashiya wato wasu masu bin addinai kamar su ƙungiya ƙungiya gabanin su to kaga anan ya zo da ma'anar addini mai bin wani addini guda ɗaya to a ƙarƙashin wannan ma'ana duk annabawa shi a ɗaya don suna bin addini ƙwaya ɗaya shine Allah ce wa inna min shi'ati da Ibrahim وإن من شئته دمير هنا كما زمع النبي نوح شين يزوء السياسة وإذ نادانا نوح فلنعم المجيبون لوك شند النبي نوح يكراه مماد لا دما فأنساوا ونجيناه وآله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا إنه من عبادنا آه، إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم سياك الكسر أكاء نبي نوه به ضد أي شيئة سنشي وإن من شيئته لك شيئة علي النبي إبراهيم لا شكي to wannan abin da kamar misalin da muka yi na ɗalibi wato gaske za ta ɗauki alkur'ani ka tabbatar da wata mummunar aƙidarsa wa inna min shi'atihi la ibrahim yana daga cikin shi'ar ali annabi ibrahim kaga zamiri yana koma zuwa ga wanda ba a ambata ba ga wanda aka ambata kuma a cikin siyakin shine annabi nuhu salamun ala nuhin fil alamin إنا كذلك نجزي المحسن إنه من عبادنا المؤمنين سيتي ثم أغرقنا الآخرين سيتي وإن من شيعته لإبراهيم وأن يكي كان إرن كفركنسا كان إرن الدينسا أقوى النبي إبراهيم عليه السلام wannan shi ne guri tak ɗaya da kalmar shi'a ta zo da kyakkyawan ma'ana alkur'ani duk inda kalmar shi'a da abin da yake da alaka da shi'a ya zo alkur'ani to babu alheri wannan gurin shi kadai amma sai a ce alkur'ani ya zo da shi'a to wata shi'ar shi'ar fir'auna shi'ar abin nan annabi musa ko ko shi'ar ɗan wuta to ibn taymiya ya yi ishara zuwa ga wannan ya kawo ma'ana ɗaya gurɓatacciya wanda su suka fi yawa sannan sai kawo wannan ma'anar guda ɗaya wanda a ciki sai ya alakanta ta da addinin annabawa duka sai ya alakanta ta da duk addinin annabawa addinin annabawa duka suna bisa kan layi guda ne kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-anbiya al-anbiya abna'u ikwatu li'illah dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta wato ƴaƴan annabawa duka kamar ƴaƴan kishiyoyi suke ubansu ɗaya ne iyayensu mata ne daban-daban saboda haka addinin su guda ne za ka shi'a guda ne ta wannan fuskar wato duka addini gaba ɗaya haɗa su musamman wajen tauhidi inda suka sha bamban wajen abin da ya shafi furu'a to ibnu taymiya ka wannan saboda akwai wadanda suke ta kokarin su lalata lafazin wa inna min shi'ati ibrahim su ce ana nufin sayyidina ali kamar tafsirul al-bahrani da tafsirul kummi da biharul anwar na majlisi duk sun kawo wannan wanda wannan yana an gina shi ne akan aqidar su da take nuna cewa a imma dinnan sun fi annabawa wanda za mu yi magana akan wannan insha Allah da kuma abin da ya shafi asalin shi kansa tashayyu din asalin shi an cin da abinda su shi awa suke faɗa dangane da asalin Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bismillahir rahmanir rahim wa salatu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi إلى ila yawmiddin. wannan ta ce ina son malam ya taimake ni da addu'a saboda yarana da mai gidana ya tafi makarantar boko amma yawancin malaman arna ne kuma ta arna ce na yi na yi ya cire su yaƙi ta kai har su ba ta son wani sai kullum ta kai har su ba ta son wani sai so wato abinda dai take so ci wato banda malaman nan nasu arna ba waɗanda suke so sai labarin su suke har kullum suna kwaikwayon shigarsu da da da da su bisa haka bisa haka ma a wato bisa ga wannan bayani ma na takaita to abinda muni kwarai da gaske mutum ya ɗauki ɗayansa waɗanda suke su ya fi kamata ya sa su a ransa ya so su so na ɗa da uba ga ɗansa amma ya ɗauke su ya kai su inda za su halaka saboda kawai wai su wato wannan yana daga cikin abin takaici kwarai kwarai da gaske Allah maɗaukakin sarki shi ya kira ga muminai cewa su tsare kawukansu su tsare iyalansu daga shiga wuta ba yadda za a yi kai ka tsare kanka daga shiga wuta sai ka yi abin da zai tsare iyalanka su in ba haka ba kai ma baka tsaru ba Allah ya ce ku anfusakum ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara bai ce ku anfusakum kawai ba sai ya ce wa ahlikum nara alhakin iyalanka yana wuyanka alhakin ƴaƴanka yana wuyanka duk abin da zaka jefa su ciki na halaka to kai zaka dau babban kamashu na wannan halakar su? da za su tsinana maka a ranar gobe kiyama ko bayan mutuwarka idan ka bar su akan wata ɗabi'a ko akan wani hali ko wani tafarki mara kyau da za su tsinana maka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi abu uku da yake bin mutum bayan mutuwarsa a ciki sai yace awwaladin salihin yad'u yad'u lahu awwaladin salihin yad'u lahu ko yaro na gari wanda ya masa tarbiya ta gari da zai masa addu'a Zaka babu wata addu'ar wani ɗana ka da zai gai amfani ka sai yaron da kai wa kyakkyawar tarbiyya in yaro ya zan ba mai kyakkyawar tarbiyya bane ko baka yi masa kyakkyawar tarbiyya ba ba yadda za a yi maka addu'a to kaddara duba waɗanda duk suka iya boko makaranta arna suka yi ba sharaɗi bane sai sun yi makarantar arna su iya boko babu makarantar da musulmi ke koyarwa kaddara duk babu wannan ba abu ne da zai halatta maka ka kai ƴaƴanka zuwa ga halaka ba saboda kawai boko babu shakka in banda jahili wanda bai san addinin sa ba bai san mutuncin sa ba bai san abin da yake nauyi a kansa ba babu wanda zai wannan wallahi duk irin yadda makarantar musulmi take da kwaliti ar ne ba zai kaɗan sa ba duk yadda makarantar musulmi ya yi ta da kwaliti ar ne ba zai kaɗan sa ciki ba saboda shi ya san menene addinin sa ya yi da shi kai kuma sakare da baka san meye addini ba za ka dauki ɗanka ka je ka kai shi cikin halaka to wallahi duk abin da ya koya kana da kamashu kuma Allah ba zai kyale ka haka ba kuma abin da kake so ka cimma Allah na iya bata aniyar ka hakan kai ki cimma ruwa ka iya kai shi ka kashe makudan kuɗi akan sai ya zama ɗan iska ka zo ka rasa yadda za ka yi da rasa nawa aka yi hakan saboda ka ji tsoron Allah ɗan nan amana ne Allah ya danka mana za ka mu riƙe wannan amana kada mu zo ranar da za a tsayar da mu gaba ga ubangiji ana tambaye mu game da wannan amanar mulka ansa da za mu bayar Allah na tayi ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah wa rasulahu wa rasulahu wa takhunu amanatukum wa antum ta'lamun kada ku kasake ku ha'inci Allah da manzansa ku ha'inci amanar da aka danka muku alhalin kuna sani ba karamar amana ba ce ubangiji ya baka ƴaƴan da ya azarta ka da su mutum nawa ne yake san ƴaƴan Allah bai bashi ba a gaskiya matar ta bani tausayi tana ga ƴaƴanta ana kai su ga halaka amma babu yadda za ta yi to ki ta addu'a ki ta gaya wa Allah in wanda zai shiri ne Allah ya shiryar da shi in wanda ba zai shiri ba ne Allah miki maganin sa wanda yake menene farauhun wa raihanun wa jannatu na'im galibi na sha faɗa abinda ya shafi tafsirin wata aya ka ɗauko ka yanko wata aya ka ce a gaya maka tafsirin yana da kyau idan tafsiri ake yi ka yi tambaya akan tafsiri amma aya ɗaya ka yanko ta ta alkur'ani wannan ne kawai ya cige maka duhu wannan ayar tana cikin suratul waqi'a ko mun yi tafsirin ta a lokacin da kuke tafsirin suratul waqi'a kuma dallata tafsirai in dai kana jin ta littafin tafsirai sun yi tafsirin rauhun da raihan to amma ka yanko ta ka kawai ita kai take so a fassara maka wani ma darasi zai yanko wani sai ka hadisi dogo ce don a fassara maka shi kaga wani darasi ya baku za ka ba da haka ake daukar abin nan ba in kana so ka san meye ma'anar rauhun rauhun tana zuwa da ma'anar raha wato hutu waɗanda suke al-muqarrabin wanda suke makusanta zuwa ga Allah suna da hutu a cikin aljanna raihan yana nufin kayan kanshi. Kanshi da mutum zai samu na musamman na aljanna suna da shi wajen na tunayim wannan shine afkul am ala khas bayan an faɗi wasu abubuwa a keɓance kuma sai a kawo wani kalma da ta kunshi na bayan su na bayan an wato an zaro su an yi faɗe su a keɓance don a nuna maka mahimmancin sannan kuma aka faɗi sauran abubuwan da suna cikinsa duk waɗannan abubuwan suna cikin aljanna amma da aka sai aka yi maka adafinta a kansu wannan tambayi an bani ita ya kai sau nawa ala abdullahi ko ta ka ce wanda yake ka ce an samu rikici tsakanin imamu ali da mu'awiya to waye ke kan gaskiya kuma wanda yake kan gaskiya shi za mu bi don dole a samu to kaga ina jin shi wannan bako ne a wannan majalisun inda ba bako ba ne ainihin mun yi wannan bayani alwasiyatul kubra duk mun yi wannan bayani kuma muna faɗar an samu rashin fahimta saboda hari da kowa ya yi. kowane bangare sun yi ijtihadi mutanen iraki sun yi ijtihadi mutanen sham sun yi ijtihadi kowa yana ganin shi ke da gaskiya kowa a zaton shi shi yake da gaskiya ba wanda yake yin wani aka yi wannan fada yana jin shi kan ƙarya yake sai a wuya yana jin cewa shi ke da haƙƙin ya nemi jinin ɗan uwansa usman da aka kashe bisa zalunci wanda kowa ya yarda bisa zalunci aka kashe Allah kuma ya ba shi damar ya nemi ya nemi jinin ɗan uwansa man qutila mazlumin faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura sai da mu'awiya yana jin shi wannan ayar tana goya masa baya dan Usman dan uwansa ne na Ali shi kuma yana ganin ba za a taɓa samun nasarar cakko waɗanda suka yi laifin ba sai mun dunkule mun zama abu daya a Muawiya ba yana rigima akan kujera bane duk wanda yake yana rigima akan shugabanci sharri masa Sai da kansa ya ce ya yadda sayyidina Ali ya ya fi shi cancanta bisa ga wannan amma maganar zai yi mu baya a ɗaya eh, zai yi amma waɗannan da suke tattare da sai da cikin rundunarsa waɗanda da su da hannunsu wajen kashe sai da sai an miƙo su an yi kisasi a kan sannan ya shiga wajen kashe sai da usman shi kuma sai da yana ga idan ba a haɗa ƙarfi da ƙarfi an zama abu ɗaya ba to ba za a iya yin komai ba kaga kowanne yana da abu da ya riƙe wanda kuma wasu su waɗannan da suka haddasa fitinar suka yi ta kokarin yadda za su zuzuta sabanin don ta a samu haɗuwar kan wanda har ta kai aka yi wannan fadan wanda suna a aqidar su shine cewa alif idan bangaren sai da shine aula bil haqqi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa tamruqu mariqatun min al muslimin ala hin firqatun min al muslimin taqtuluhum taqtuluhum ta'ifatun adna lil haqq taqtuluhum adna ta'ifatayn lil haqq wato za a samu wasu wato tsararru su bayyana lokacin da musulmi suka samu rabuwar kai kaga annabi sai kira su musulmi duk da sun rabu sai kira su musulmi ala hin furqatin min almuslimin taqtuluhum adna ta'ifatayn ila alhaqq wato wacce tafi wato kungiyar da fi kusa da gaskiya tafi kusa da gaskiya ita ce za ta kashe su za ta yake su waɗanda ana nufin khawarij da suka ɓangare daga cikin tafiyar kungiyar na ali kuma na ali ya yake su kaga kenan kungiyar na ali sune adna ta'ifatain lil haqq cewa adna ta'ifatain lil haqq yana nufin duka bangarorin sun yi tarayya a cikin gaskiya amma wannan tafi kusantar gaskiya sama da wancan to amma waɗanda kuma suka fi zama bisa daidai sune wanda ba su ga fitinar ba wanda ba sa nan bangaren ba sa nan bangaren waɗannan su ne dai su ne akan daidai da annabi sallallahu yana cewa su takunu fitna al qaimu الماش القائم فيها خير من الماشي والقائد فيها خير من القائم فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل za a samu fitina wanda ya tsaya cak bai yi kai kawo a cikinta ba ya fi wanda yake kai kawo wanda ya zauna bai tsaya ba ya fi alkhairi sama da wanda ya tsaya sai ce ka zan bawan Allah da za a kashe kakka zan bawan Allah da zai yi kisa kaga kenan waɗanda ba su shiga ba su waɗannan su ne suka kasancewa bisa doron gaskiya irin su sa'ad ibn abi waqqas irin su abdullahi dan umar irin su sa'id ibn zaid wanda su bai ne ba su shiga ba ba sa nan ba sa nan wanda su ma duka bangarorin da suka yi faɗan daga ba suka suka yi nadama ina ma ba su yi ba to kaga anan ka ware wani ka ce kai wannan naka ne wancan ka tsine masa kaga hauka ne hauka ce wannan abu ne ya riga ya wuce da ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha ba ubangiji ya tsarkake ta kubba mu ko hannayen mu daga jinin waɗannan bayan Allah dan me za mu lalata harshen mu ko mu gurbata harshen mu da da zage su bai dace ba kai tun da Allah ya sa ka zo zamanin ba dan baka san inda ka bulla ba inda ka zo zamanin wata kan Allah ka bulla cikin khawarij baka sani ba Allah ya kiyaye ka ka bayyana a wannan zamanin to Allah ya tsare ka sai ka yi wa Allah godiya bai kuma kamata ka lalata harshen ka ba kuma da ambatan su da mummunan ambato annabi ya san za su yi wannan amma bai taba shi yake ba da labarin za abin zai faru amma bai taba zagin wani daga cikin su ba bai taba korar wani bai ya bace shi kai dan me zaka zo daga baya kana bata sabban ka don haka wa zaka bi duka zaka bi duk sabban manzo Allah ne ka bi wannan yace muna tattaunawa da wani ɗan shi'a sai ya tambaye ni sai ya tambaye mu cewa ba mu san a lokacin khalifancin sayyidina abubakar ya sa an tattara sahabbai sun kawo hadisai ya kona su ba wannan da gaske ne wannan ƙarya ce ruwaya ce da bata inganta ba cewa wai an tattara hadisai sai da abubakar ya sa an tara hadisai daga baya kona wannan ƙarya ne ba gaskiya ba to yanzu kaddara ya kona me kake so ka ce me kake so ka ce zai iya zai zai iya rubuta abu zai iya rubuta alqur'ani a allo in wanki saboda me saboda hata ce ko ba zai yi ba hakan ma yake yi a rubuta gashi an rubuta sannan kuma a wanki a rubuta a wanki saboda haka zai so kwadaitar wa musulmi har da cewa saboda su sama da su dogara da rubutun in aka bar rubutun shi kenan kowa sai ki haddar zai ga cewa ai suna nan rubuta ba ma sai na haddace ba ina bukata in je in dauko amma aka ce babu su aka kona su kaga tilas ka je ka rawaito ka haddace lokacin da ilimi yana bakin malamai ba shiga cikin takardu ba ya fi daraja kamar da auza yake cewa yayin da ya shiga cikin takardu kowa ma sai rika sa kanshi ciki kowa ma sai mai da kanshi malami saboda zai samo takardun ya ce shi ma ya zama malami saboda haka ko da ruwaya ta inganta ba wani abu da take nufi mara kyau da yawa an samu malamai sun binne su bayan bayan wani lokaci bayan sun tsufa sai suka tona kasa suka binne littafan saboda kada a zo ana dogaro da littattafan a ƙi haddace ilimi suna cewa al'ilmu ba da kala ma'aka fil hammam ilimin ka ne wanda zai shiga gurin wanka da za ka shiga gurin wanka da shi kaga kenan wanda za ka shiga gurin wanka shi ne wanda ka haddace ba wanda yake littafi ba Allah ta bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wannan yace kuma a lokacin manzon Allah yana ciwo ciwon ajali yace a kawo alƙalami da takarda zai rubuta abinda in ya bar shi ba za a karkata ba sai zai na umar ya ce a'a ku kyare shi baya cikin hankalinsa shi kuma sai na abubakar ya ce alkur'ani ya ishe mu to ruwaya ake so a kata bukari amma da an yi kare-kare da babu a ciki na farko babu maganar cewa a cikin ruwaya sahihiya babu maganar cewa a cikin hankalinsa wannan ruwayar bata inganta a sahihul bukhari ba wannan ruwayar cewa annabi baya cikin hankalinsa bata inganta ba shi yasa ma bukhari bai kawo ta ba abinda sayyidina umar ya faɗa sayyidina abubakar kuma baya gurin sayyidina umar yace hasbuna kitabullah abinda malamai suka ce sayyidina umar a lokacin don annabi yana cikin gashin lafiya bai tsanani a lokacin ya ce ku kawo rubuta muku littafi wanda ba za ku bace ba bayansa har abada sai na a cikin wannan yanayi mai tsanani sai na awar baya tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi daga wannan rashin lafiya ba baya tsammanin haka shi yasa ma daga gaba da aka ce ya mutu me yayi zara takobi yayi ce duk wanda ma ce ya mutu sai na kashe dan baya jin cewa annabi ba zai tashi ba na ka dan a tausaya masa a wannan lokacin a kyale shi da yace hasbuna kitabullah littafin Allah ya wadatar da mu ya ishe mu littafin Allah ya kunshi dukkan komai kuma duk abin da annabi zai faɗa Allah ya riga ya cike shi don shi Allah shi ya saukar da faɗarsa kafin wannan kissa don wannan kissa ita ƙarshe ce kafin ta Allah ya saukar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan zaka babu wani sabon abu dan in kace akwai wani sabon abu wanda alqur'anin bai kunsa ba to kamar ka da ayar kuma an gane ko saboda haka shi kansa a manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayar bukhari ruwayar aisha lokacin da yake kirawo min dan uwan rubuta muku abinda ba wato musulmi ba zai saba ba bayan sa wanda shine khilafar abubakar sai kuma daga baya ce aballahu wal mu'minuna illa abubakar bayan da za a yi mu'mine su zabo wani ba abubakar ba kuma haka ta faru ya zan zamanin sai da abokar aka samu ittifaki gaba ɗaya babu wanda ya ja a kan kalifancin abokar umar da da da shi ake yi ko kun taba ji a tarihi an ce wata ƙungiya ta ware za ta yaƙi sai da abokar saboda ta yadda da zaman sa akan kujerar kalifa ba babu wannan haka duk al'umma musulmi ta yadda da shi haka inda ma an kawo littafin bai wuce a rubuta abin da ya shafi shugabancin sai da abubakar ba ba wani abu ne na shari'a sabo sannan kuma in ka ce sayyidina umar ya ki zuwa na farko dai a gurin akwai sayyidina ali sayyidina ali yana gurin in ka ce umar ya ki zuwa umar ya ya hana wani ya tashi kadara ya hana wani ya tashi sayyidina ali wa yake yi wa biyayya umar ko annabi dan me shi bai tashi ba kuma annabi ai ba sai umar tashi ba da duka yayi magana eh, tuni haka yace ku kawo mu zaka alera don ka me yasa shi bai tashi ba ko shi ma kana zargin sa ai annabi yake biyayya ba ali ba ko kuma kissa ta tashi ya ce ya tashi a ne da takobi biyar ce in ka dauko zan yanka ka babu wannan kaga shi ma ya gamsu da abin da da Umar bin ya faɗa kai kaɗai ne baka gansu ba sannan ya ce kuma lokacin halifofin banu umayya sun rika zagin sayidina ali a bisa mimbarin juma'a to kaddara halifofin bani umari an samu wasu sun zagi sayyidina ali saboda rigimar da ta kasance tsakanin su da muawiya to sai me sai me mu ma zagin sa muke ko yanzu akwai halifofin bani umari ne ko da halifofin bani umari ne suka zage suka zage muawiya alin sai ka gano waɗanda in ma sun zage shi wannan wani abu ne da su suka yi kamar da Allah ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat kai in ka zage su kai ba kuma ka dawo laifi kuma annabi na cewa la tasubbu al amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu ku zagi wanda suka mutu sun je sun iske abin da suka yi za ka kaddara wasu daga cikin kalifofin bani umayya sun zagi sayyidina ali kai sayyidina ali addu'a da sauran sahabbai wannan ba zai baka latiki ba kai kuma ka rika zagin sauran sahabbai ko ko kalifofin umayya sahabbai to sai ka rasa alakar mummuna da kidar zagin sahabbai da wannan kistoshin me alakar wannan da kistoshin da ake me alakar wannan kistar da zagin sahabbai da ake fa ubani umayya sahabbai ne ba sahabbai bane sarakuna ne kamar sauran sarakuna tun da kan yazi abinda ya kasa duk sarakuna ne kamar sauran sarakuna akwai na kirki akwai wanda ba na kirki ba kamar da a cikin kulafa ubani al-abbas akwai na kirki akwai da ba na kirki ba akwai mumini mai tsoron Allah mai jihadi akwai dan giya mai neman mata to sai ne shi kina sai mu sa sabon a mu rika zaki ta alaka na rasa me dalilin da zai sa alaka tuso waɗannan kisoshi dan a zagi sabon maza me alakar sabon a lokacin da ake wannan ina sabon masu an ce sai da abin nan Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz yana daga cikin khalifofin Bani Umayya ko ba yana ciki Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam shi yasa duk a wani mimbari a rika faɗa inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun maimakon a faɗi wata kalma mai muni a ƙarshe shi ba khalifan bani umayya bane ashe kaga wani abu ne da tuntuni ma in ma an samu wasu bara gurbi sun yi to an hana su cikin kalifofin bani umayya sun hana shi kenan sai kai ta zagin al'umma gaba ɗaya to lokaci ya kure aka sai a yi hakuri da abin da aka samu Allah maɗaukacin sarki ya bamu abin abinda muka faɗa daidai Allah ya mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi